addu'a ta gaba ta gabar magana ta 27 kenan azkarus sabahi wal masa addu'o'in da ake da safa da yamma wannan tushen rayuwa kenan abincin mumini kenan addu'ar da kullum kullum safiya sai an yi kullum yamma sai an yi kuma suna da kama wani sinadari ne na musamman ga rayuwar dan adam kakka yadda ta kubuce maka baka yi askarus sabahi wal masa to yanzu sai mu ɗauka cewa duk wacce muka karanta in dai ba mu yi specifying ba ba mu iyakance ba to kenan za a yi ta da safe za a yi ta da yamma ta farko alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da godiya ta tabbata ga Allah shi shi kadai tauhidi kenan ka wayi gari kana wayan gari alhamdulillahi wahda godiya ta tabbata irin wacce ta dace ga Allah shi shi kadai tauhidi ka tabbatar sai kuma ka zo ka tabbatar da biyayya ga annabi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah da babu wani annabi a bayansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam hadisin ubay ibn ka'ab hadisin ubay ibn ka'ab manzo Allah yana cewa in zauna da mutane da suke ambaton Allah liyana aqauda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salati al-ghadati hatta tatlu